واما الذين فسقوا فماواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون amma waɗanda suka fita daga da'ar Allah ta hanyar kafirci da aikata sabo to matabbatar su wadda aka tadar musu ranar alkiyama ita ce wuta za su zauna a cikinta har abada duk lokacin da suka yi nufin fita daga cikinta sai a dawo da su cikinta a ce da su cikin wulaƙantarwa ku ɗanɗani azabar wutar da kuka kasance a duniya kuna ƙaretawa da ita yayin da manzanninku suke tsoratar da ku daga gare ta